Cikin ‘yan kwanaki nan dai labarin sakin Sadiq Angu Abdullahi da ke cikin mutanen da ‘yan bindiga suka sace a jirgin ƙasan da ya taso daga Abuja zuwa Kaduna ya cika kafafen sada zumunta. Sai dai kuma gamayyar iyalan waɗanda aka sacen ta ce har yanzu dai ba a sako Sadiq Angu Abdullahi ba. kamar da yadda wasu daga cikin su suka tabbatar. Sunana Imran Ahmad, a dan uwa daga cikin wanda aka yi garkuwa da su a jirgin kasa. Game da maganar da ake ta yawo da ita cewa an saki Sadiq Ango Abdullahi, to gaskiya mu dai a matsayin mu na kungiya na waɗanda aka yi garkuwa da su, mun yi magana da shakikai kuma yan uwa na jini na Ango Abdullahi kuma da amincewa su. Sun ce mu karyata wannan magana, wannan magana ba gaskiya bane kuma wannan magana da ake ta yadawa tana tada musu da hankali matuka saboda ya an ce an saki sadiq su a matsayin su na yan uwansu ba su gan shi ba kuma babu wanda ya tuntube su ya gaya musu an sake shi Suna na zara aliyu game da maganar da ake ta yi cewa an sako sadiq abdullahi ango har yanzu ba a sako wannan bawan allah ba kawai abu ne ake yada shi mu ba mu san wannan manufar ba a maimakon shagulgulan sallah da al'ummar musulmi ke yi a faɗin duniya ma 'yan uwan mutanen da aka sace sun ce su suna cikin kunci sunana sani lawal othman ina da ƙanina hassan Sallawul Othman da kuma Amina Jibro wanda wannan garkuwa da aka yi da mutane na jirgin ƙasa ya rutsa da su. Wallahi daga iyaye, 'yan uwa, ƙanne, abokanan arziki mu mun kasance cikin juyayi ne da damuwa da ɗimuwa saboda 'yan uwanmu suna hannun waɗannan mutane. A gaskiya muna cikin damuwa muna cikin kunci da baƙin cikin rayuwa cikin wannan mawuyacin hali a daidai lokacin da mutane ke shagulgulan sallah kallon su kawai muke yi saboda 'yan uwanmu da muke ake jira suna hannu 'yan bindigan nan kuma har yanzu ba wanda ya ce mana komai. Sai dai a jawabin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na ranar sallah ya ba da wani tabbaci. I have directed security agencies to ensure quick and safe recovery of all victims of kidnapping. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce na baiwa rundunonin tsaro umarni na su tabbatar da cewa dukkanin waɗanda aka sace an ceto su cikin gaggawa kuma cikin lafiya ba ta da an musu illa ba. kuma na umarci hukumar jiragen ƙasa da ta buɗe wata cibiyar bibiyar yadda za a ceto waɗannan mutane da aka sace kuma a rinka baiwa iyalai da 'yan uwansu bayanai akai-akai. wanda wannan zai rage musu raɗaɗi da damuwa a yayin da za mu ci gaba da ƙoƙarin ganin mun ceto waɗanda aka sace cikin aminci kuma mu sada su da iyalansu ba tare da matsala ba. This should ease their pain and anxiety as we fish the military to find a safe return to their families of all those victims. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.